Mai tare da mu a daidai wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa tare da kai a cikin wani sabon shirin na zafafan labaran mako. A yau kuma za mu tattauna ne kan zazzafan labarin da yake tashe ba ma a kafafen sada zumunta ba a Najeriya ma baki ɗaya kai har ma da ƙasashen ƙetare. Wato ba da belin kanal samba da suki mai ritaya tare da ɗan jaridar nan Sowore. wanda suke tsare a hannun hukumar tsaro ta DSS. An dade dai ana faɗi tashi da ganin cewa hukumar DSS ta bi umarnin kotu na bada belin tun tuntuni sai kwatsam a ranar talata ita wannan hukuma ta DSS ta samu umarni daga alƙalin alƙalai na ƙasa Abubakar Malami inda ta bada belinsa a jiya. Ku biyo ma cikin shirin Sani Hamza Funtuwa, Legit TV Hausa nake cewa a sha kallo lafiya. Thank you. barka da dawowa a cikin wannan shirin na zafafan labaran mako daga Lajin TV Hausa. A ranar Talatin nan wato 24 ga watan Disambar 2019 ita hukumar tsaro ta DSS ta bayar da belin shi kanar sambar suki mai ritaya wanda ya shafa kusan shekaru biyar don tun ɗaya ga watan Disambar 2015 hukumar ta cafke shi kuma take tsare da shi tare da kuma omoyele sowore wanda shi kuma ta tsare shi watanni hudu da suka gabata wannan dai hukuncin da ita hukumar DSS ta bi na bada shi na bada belin waɗannan mutane biyu ya biyo bayan umarnin da shi alƙalin alƙalai na ƙasa ya bayar a jiya talata ɗin. idan muka yi tariya akan abubuwan da suka faru tun daga shekarar 2015 a ɗaya ga watan e, disambar 2015 ta hukumar tsaro ta dss ta cafke kanar samba da suke. bayan da aka zarge shi da yin almundanar kusan dala biliyan biyu wanda aka cire su da sunan za a sayi makaman da za a yi yaƙi da 'yan ta'adda musamman ma mayakan boko haram a wancan lokaci na tsohon shugaban ƙasa goodluck ebele jonathan dan a lokacin da idan ba a manta ba Uh, mayakan Boko Haram suka taso da karfin su to an cire waɗannan kuɗi ne domin a sai makamai sai dai ana zargin cewa an yi sama da faɗi a rarraba kuɗaɗen ne ba a san ina sun yi batan dabo wanda ya sa hukumar DSS ta cafke shi bisa binciken da ita kuma hukumar EFCC ta yi kenan akan shi. Idan muka duba kuma shi sambar suki ya fuskanci kuma wata tuhuma ta rarraba dala miliyan hamsin wanda aka turo su da kasafin kuɗin ƙasar domin daukin ɗaukar nauyin zaben tsohon shugaban ƙasa goodluck ebele jonathan karkashin jam'iyyar pdp a zaben 2015 a samar suki ya fito daga zuriyar sarauta shi ɗan masarauta ne domin ko mahaifin shi shine sarkin sokoto na goma sha takwas kuma sarkin musulmai wanda ake cewa sultan of sokoto shine na sha takwas wato ibrahim da suki sannan kuma ya kasance soja ne wanda ya zo a mukamin kanal sannan ya yi ritaya. Haka zalika rahotanni sun bayyana cewa yana ɗaya daga cikin jami'an da suka cefke shugaban ƙasar yanzu Muhammadu Buhari a lokacin da yake mulkin Najeriya a mulkin soja inda aka hambarar da mulkinsa suka cefke shi aka jefa shi a kurkuku. a shekarar 2012 kuma ya zama mai baiwa shugaban ƙasa na wancan lokacin Goodluck Ebele Jonathan mai bashi shawara na musamman kan harkokin tsaro. Wannan ne ma dalilin da yasa ya samu damar da aka cire waɗancan makudan kuɗaɗe da ake zargin sa da yin sama da faɗi da su. Kuma daga cikin dalilin da yasa ake ganin rashin siyo makaman da sama da suki ya yi shine ya haddasa cewa mayakan Boko Haram suka samu damar shiga jihohin Arewa maso gabas suka kai hare-haren su. inda aka kashe mutane da dama tare da kuma miliyoyin mutane suka fita daga muhallansu aka kona gidaje da dai sauran abubuwan da suka faru na rikicin boko haram a jihohin arewa maso gabas a watan agustar 2015 kuwa aka gurfanar da shi gaban kotu tare da tuhumarsa da almundanar kuɗi ta sayan makamai a watan nuwambar 2016 mahaifin samba da suki wato ibrahim da suki allah ya masa rasuwa sai dai bai samu damar halartar wannan jana'iza ba domin yana a kurkuku garkame wannan ne ma mutane su ganin kamar cewa an yi ɗaya ɗaya a wato a lokacin da aka garkama shugaban kasa Muhammadu Buhari shi ma har mahaifinsa ya rasu bai samu damar zuwa ya ganshi ba bai samu damar yin zana'idar shi ba haka zalika lokacin da shi ma yan samba da suki yake a garkame mahaifin shi ya rasu amma bai samu damar zuwa ya ganshi ba ko ya zana'idar shi bayan shafe kusan shekaru biyar a ranar talatar 24 ga wata sai ga shi hukumar dss ta bi umarnin ban alkali na najeriya inda suka ba da shi beli belin samba da suke a hannu ɗaya kuma hukumar dss ɗin har ila yau ta bayar da belin wannan ɗan gwagwarmayar kuma ɗan jarida omoyele sowere wanda shi kuma ake tuhumar su da ta da ƙura da kuma niyyar haddasa rarrabewar kawunan 'yan Najeriya bayan da ya kaddamar da wani shiri na juyin juya hali a hamɓarar da gwamnatin da take a yanzu domin kafa wata gwamnati ya yi kira ga al'umma su fito a kowane bangare su yi kamar zanga-zanga ta nuna kinin kin jinin ita wannan gwamnati mai ci a yanzu wannan ne musabbabin da ya sa gwamnati ta kama shi a ranar uku ga watan Agusta 2019 kuma ya kasance tsare da su har zuwa biyar ga watan Disamba. To a ranar shida ga watan Disambar bayan da aka bada shi beli, hukumar DSS har ila yau a cikin babbar kotun tarayya da ke Abuja a cikin kotun ne ta sake cafke shi kamar yadda za mu gani a cikin wannan bidiyon. A bayan da hukumar ta cafke shi ta sake garkame shi har sai a ranar 24 ga watan Disambar ne a hukumar ta bi umarnin alƙalin alƙalai na ƙasa abubakar malami ta bada belin su. Come, come. Come on, come on, come on. Let him calm down. So Let him come back. calm down. Let him calm down. Wait. Let him calm down. Don't worry. We'll let you guys. We'll, we'll, let you guys into a time to talk to the media. Okay, okay. You're blocking my hand. I can't Just, The only thing is to thank Nigerians. Hmm. They made this happen, yes. and they should not relent. Ah, Nobody ah, can ah, take it people who are deserving for granted. Merry Christmas to Nigeria. Yes. Hey. Hey. There your hand, there your hand, your hand. Revolution now. Yes. Revolution now. An bayyana su ore a matsayin wanda ke sanya kawo rabuwar kawuna tare da cin amanar ƙasa. Bayan da ya kira ga al'umma su fito zanga-zangar juyin juya hali da nufin hamɓarar da gwamnatin ƙasar mai ci a yanzu. Sai dai duk da wannan beli da suka samu, alƙalin alkalai na ƙasa abubakar malami ya bayyana cewa za a ci gaba da yin shari'ar su kamar yadda dokokin shari'a ta najeriya suka bayyana kamar yadda rahotanni kuma suka bayyana cewa wannan belin da aka ba su ya biyo bayan sa baki da Ƙasashen ƙetare suka yi musamman ma ƙasar amurka inda har turo da wasu daga cikin 'yan majalisunta suka aiko da wasiƙa najeriya suka ce lalle ya kamata a sakin waɗannan mutane guda biyu kasancewar tuntuni kotu ta bayar da umarnin a ba da belinsu. 'Yan Najeriya dai suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu da tofa albarkacin bakinsu kan wannan beli da aka ba waɗannan mutanen guda biyu. Mun ga kuma yadda shi samba da suki ya isa cikin gidansa ya gana da iyalinsa. A shirye-shiryenmu na gaba za ku ga yadda al'umma suka bayyana ra'ayoyinsu daga cikin wannan shirin namu na faɗi ra'ayinka wanda za ku iya ganin a shafinmu na YouTube ɗin idan kuka subscribing wannan channel ɗin namu. duka kuma abinda za mu yi ɗauka kenan a cikin wannan shirin na zafafan labaran mako. sai kuma wani tsukon idan Allah ya kai mu. A madadin kuma wanda suka taimaka har shirin ya kammala musamman mai ɗauka ta hoto da ta cewa Usman Dadi SK wanda ya ba mu sauti Abubakar AKA. Ni Sani Hamza Funtuwa da na gabatar nake cewa kar ku manta ku kasance tare da mu a mu na sada zumunta YouTube, Legit TV Hausa, Facebook, Legit.ng Hausa, a shafin mu na Twitter kuma muna a Legit NG Hausa, Instagram Hausa Legit NG. Kar ku manta, Legit TV Hausa domin ku.